امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi ya yi imani da duk abin da aka saukar masa daga Ubangijinsa, haka ma muminai, su ma sun yi imani, dukkansu sun yi imani da Allah, sun yi imani da dukkan mala'ikunsa, da dukkan littattafansa da ya saukar da su ga annabawa, da dukkan manzanninsa. waɗanda ya aiko su sun yi imani da su suna masu cewa ba za mu bambanta tsakanin wani daga manzannin Allah ba suka ce mun ji abin da ka umarce mu da shi da wanda ka hana mu mun hannu daga abin da ka hana mu mun bi ka da aikata abin da ka umarta da barin abin da ka hana muna roƙonka ka gafarta mana ya ubangijinmu gare ka makomar mu take kai kadai a cikin dukkan sha'aninmu